الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيام السرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من ساكي سادوا أولا شري نامو من البركة من سنة fikihun azumar ramadan wanda muke karatun babu siyam na littafin ashalul masalik fi nazmi tarzibi muridi salik fi mazhabi alhabri al'imam malik na sidi muhammad Albasha. idan masu sauraro ba su manta ba mun tsaya ne a banki na biyu inda malamin yake magana akan kan hanyoyin da ake tabbatar da shigan watan ramadan yana cewa yasbutu saumu shahri bi istikmali sha'bana aw bi ru'yati al-hilali imma bi adlayn aw istifada jama'atin lam yakzibu fi al-'ada mun yi bayani cewa abin da yake nufi watan ramadan yana tabbata ne da cikan watan sha'ban kwana talatin ko kuma da ganin wata shi kuma wannan ganin imma ya zanto daga adilai guda biyu wanda mun yi bayani akan wane ne adili da siffofi da sharuɗai na adala da yadda a mazhabar malikiya malaman hukuru suke bambanta tsakanin sharuɗa na adala wajen yin shaida da wajen kuma yin riwaya to abu na biyu shine ittifaba wato Yanzu to jama'a ne da yawa suka ga wata ɗin sama da adilai guda biyu jama'a irin wanda lam yake zibo fil ada wanda a al'adance ba zai yiwu ba su haɗu su haɗa kai su yi ƙarya kenan idan har mutane da yawa suka ga wata abinda ake nufi da mutane da yawa sun ga wata kowa ya gani sannan ya faɗi cewa ya ga wata adadinsu ya kai adadi na ba, ko na tawature sun gani da idanunsu ba wani ya ji ya ba wani labari har abin ya yadu ba in mutum ɗaya ne ya bayar da labari aka yada cewa ya ga wata to wannan magana ne na mutum ɗai aka yada abinda ake nufi a nan ya zanto dole kowannensu yana da awar ya ga wata ɗin wannan kuma aka iya ce lam yaklibu fil al'ada na yi mana bayanin abinda ake nufi da al'ada shine wujudu takarrur ma'a sihhati takhalluf to anan malamai suna ma cewa yastahilu adatan an yakzibu irin mutanen da a al'adance ba zai yiwu ba a ce sun hadu ne suka yi ƙarya dalili akan wannan shine dai hadisin nan da muka karanta hadisin abdullahi bin umar da ke bukhari da muslim cewa sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi ku yi azumin watan ramadan in an ga wata to kaga ganin imma ya yanzu gani ne na mutane da yawa ko ya zanto gani na mutane biyu ko ya zanto gani na mutum guda mun yi bayani dangane da ganin mutum biyu jiya mun yi bayani dangane da gani na mutum ɗaya muka ce akwai su malamai da suke ganin cewa in mutum ɗaya adili ya ga wata to ana iya tayar da azumi ma'ana watan ramadan shigansa yana tabbata da ganin mutum ɗaya kuma mun ce sun kafa hujja bisa wannan magana tasu da hadisi na abdullahi bin umar in bai har yanzu wanda imam abu dawud ya fitar da shi yake cewa tara annasul hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anni ra'aytuhu fa sadahu wa amara an-nas bi siyami mutane an fito neman wata sai na baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama labari cewa na ga wata sai ya ɗauki azumi kuma ya umarci mutane cewa su ɗauki azumi wannan hadisi ne ingantacce sannan akwai wani hadisi wanda a sunan al-arba'a suka fito da shi daga abdullahi mai abbas yake cewa ja'a a arabiyun an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa kala absartu hilalan laila قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا شيء ونبا لا ربا كوي يا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سيتشي لينا جوتا جيا لددري كوانا لا جوتا لددر قال سيد أنه صلى الله عليه وسلم يتشي بشي شن kana mai bayar da shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan kuma annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah sai balaraban kawai nan ya ce eh sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ma Bilal ya ce ya kai Bilal kai yi kuwa cikin mutane cewa gobe su tashi da azumi sai dai wannan hadisin bai inganta ba kenan umda shine hadisi na farko hadisin abu dawud da ya zo daga wato ainihin ibn umar to wannan shine su dalilansu muka ce in muka duba dalilan waɗannan da dalilan mazhabar malikiya da suke cewa dole sai an samu mutane biyu in za mu dubi yawan adilla ne to za mu rinjayar da wancan magana to wannan magana ta biyu cewa shaidan mutum ɗai zai wadatar shine mazhaba na alhanafiya kuma shine mazhaba na hanabila kuma shine abinda al'imam ibn al'arabi daga cikin malikiya shi ma ya rinjayar to abinda ta suka yi wannan saɓanin saboda kun ga hadisan wannan ya ce in mutane biyu suka bayar da shaida to ku yi azumi wannan ya ce mutum ɗaya ya zo ya ce ya ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi ganin watansa to wannan abu ne wanda ba mai wahala ba kuma malamai suna kara ma juna ilimi waɗansu sai su yi tarjihi waɗansu kuma sai su haɗa tsakanin kan hadisan wanda suka yi tarjihi irin su da irin su imamu malik suka ce ai hadisin ibn umar da ya ce mutane sun kalli wato sun yi wata shi ya faɗi cewa ya gani wannan baya kore cewa wani sa bai gani ba don haka sai mai amfani da waɗancan hadisai da suka zo karara da annabi ke cewa fa in shahida shahidani fa sumu wa afdiru wannan shi ne amsar da su suka bayar su yi tarji. waɗansu malamai sai suka yi sai suka yi jam'i kamar imamu shafi'i a ɗaya daga cikin zantuttukansa wanda waɗansu suke cewa shi ne ƙarshen zancensa cewa mutum ɗai zai ya wadatar wajen ɗaukan wata amma wajen saukan wata wajen bude baki to wannan sai mutum biyu su yi amfani da wannan hadisin a nan ya yi amfani da waɗancan kuma hadisin a can nan to wannan ne shine zantukan malamai dangane da wannan almuhim muna son ku gane ne cewa ga dalilin mazhabar malikiya dangane da wannan dan a wannan zamani da dama daga cikin malamai suna rinjayar da cewa idan mutum ɗaya ya gani shi ma hanya ne na tabbatar da wato shigan watan azumin ramadan wannan istifamar da kuma ya faɗa shi wannan an yi ijma'i a kai babu saɓani inda ake saɓani kawai shine adadin istifama ɗin ibn barri a sharhin saraunar littafin yake cewa a wajen al'imamu malik idan mutane biyar suka ga wata wannan ya kai adadin istifaba wanda wata zai tabbata da ganinsu waɗannan mutane guda biyar ko sama da haka waɗansu suna cewa takwas wani ce goma wani ce sai an kai arba'in to waɗannan mutane ba a sharɗanta musu sharaɗin adala in dai har musulmi ne to ba dole ne sai an samu ko namiji ko an samu ɗa ba a za a karbi shaidan namiji da mace da ɗa da bawa saboda abin da ake so ya zanto labarin zai kai yadda za mu gamsu cewa ba zai yiwu ba su haɗu su yi ƙarya to wannan shine magana dangane da hanyoyin tabbatar da shigan watan ramadan to idan watan ramadan ya shiga me ya dace musulmi ya yi dangane da azumi sai ce fa bis sik walau ba'da al wa hukmu shawwalin ala hadha an-nasaq yace idan ya tabbata da zaran an samu tabbacin shigan watan ramadan to imsik kame bakinka ma'ana ɗauki azumi ka kame bakinka to malamai suna ce akwai hali guda biyu idan da daddare ne aka bayar da wannan shaida aka tabbatar da gani tare nan waye gari kowa zai tashi da azumi babu da matsala dangane da wannan idan ko a'a sai da gari ya waye sannan muka samu tabbacin cewa an ga wata jiya to yaya za mu shi ne abinda yake cewa in sik walau ba'dan salak? al salak shi ne haske na safe kul a'udhu bi rabbil salak ko da rana ya yi mana ko da bayan bullowar rana da hasken safe ya tabbata cewa an ga wata to sai a kame baki wa hukmu shawwalin ala hazan abin da yasa za a kama baki saboda Allah madaukakin sarki ya farlanta mana yin azumi a watan Ramadan don haka in ya tabbata cewa yanzu muna watan Ramadan ne to bai ya halarta musulmi kuma ya ci gaba da cin abinci in ba wanda aka yi masa izini da shari'a ba wannan dangane da abin da ya shafi shigan wata kenan sai ce wa hukumu shawwalin ala hadhan nasaq hukuncin shigan shawwal wanda shine wata na goma daga ramadan sai shawwal yace shi ma hukuncinsa a bisa wannan tsarin ne da na haɗa maka abin da yake nufi mutane biyu su bayar da shaida cewa sun ga wata ko kuma in ba ga wata ba ramadan din ya cika talatin ko kuma mutane da yawa su ga wata hanyoyin nan guda biyu jumlatan ko guda uku tafsilan yadda na faɗa su ne ma hanyoyi da ake tabbatar da watan shawwal a musulunci to dangane da ganin mutane biyu a watan shawwal shi ma wannan matsala cikin ijma'i so dangane da shigan watan shawwal hanyoyin duka guda uku malamai sun yi ijma'i a kansu ko wata ya kai ƙarshe ko mutane biyu su gani ko mutane da yawa su ga wata ɗin saboda haka wannan ba a saɓani akwai akwai ijma'i ma'ana babu wani malami da ya yarda da ganin wata mutum ɗai kawai adili na wato ainihin sauki azumi a wannan ba su yi saɓani kamar da suka yi saɓani a farkon shigan watan ramadan ba kuma dalili akan wannan dore akan ijma'i din shine hadisin ربعي ابن حراش لما كرم تامنا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا شيء وقت أن يسمي سألان أرامل كان شيء رمضان أن دوتا قوبا دوتا با قوي أقول أبيو سكا زو سكا بايت شيء دعوني أنه صلى الله عليه وسلم سكا رمضي شيء وعلى الليل وتا يتأيى jiya da yamma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya umarci mutane cewa su bude baki sai ci gaba da cewa wa manna wa sawma min istiqani wa bana zaka al-yawm min ramadan qada duk wanda yi nufin yin azumi ba tare da ya samu yaƙini da tabbacin cewa an shiga watan ramadan ba wa bana zaka al-yawm min ramadan sai yanzu kuma ya bayyana cewa wannan ranar da ya dauniyan azumin bai da yakini din sai ya tabbata wannan ranar ramadan ne to me hukuncin wannan mutumin sai ce qabahu to wannan mutumin zai siya azumin wannan ranar ma'ana ba za a ɗauki wannan azumin a matsayin azumin watan ramadan ba menene dalili akan wannan saboda shi kamar da za mu zo mu faɗa yana da sharaɗi ne, na farko sharaɗinsa al'azim dole ya zanto mutum ya yi niyya basa ya kini idan kana shakkun wata ya shiga ko bai shiga ba kai niyya cewa in ya zama ramadan to na yi ramadan in bai zama ramadan ba to na yi nafila kaga wannan baka fayukan niyya guda ba babu jazama a niyyarka to wannan shi zai hana a yi wannan saboda ba za ka yi niyyar azumin ramadan ba a wani wata wadda ba ramadan bai tabbata a gare ka saboda ka dole sai an tabbatar da yakini kafin mutum ya fara watan ramadan da wannan malamai suke cewa lallai wajibi ne kenan a fita a nemi ganin wata saboda a samu wannan yakinin wanda sai ta shi ne azumin watan zai inganta mu duk wanda ya niyyarsa to abu na farko kenan mutumin da ya samu kanshi irin wannan halin hukuncinsa shine zai rama azumin wannan ranar amma waliyabdi ala insakihi ya zarce bisa kama bakinsa ya yi nufin cewa idan ramadan ne to falillahi alham in ba shi bane to nafila sai aka gaya masa cewa wannan niyyar taka ba ta yi ba to ya zai zai kama bakinsa saboda alfarman wannan wata kamar da na faɗa da zu wata ne na azumi don haka bai ya halatta musulmi ya keke haddin wannan wata ya ci abinci ta haka sai ci gaba da kama bakinsa amma azuminsa shi ba na ramadan ba ne wa yalzamu at-takfiru bi intihakihi sannan idan har ya kefe alfarman watan ramadan to kafara ya zanto lazimi a kansa ma'anansa duk wanda ya yi azumi na irin wannan rana da ake shaku. wannan shi ake kira yau shakki in an ce yau shakki malamai suna ce shi ne الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء غيم يمنع من رؤية الهلال عادة معنى يو أنا إشرين ترى قوة شعبان أنا تلانين ذا قوة أبودي ذا قوة أرامل أتاشد أزمي ثلاثين سيزن تودع kuma tana iya ba za a gani ba sai a cika talatin sannan ramadan ya zanto bayan nan sannan aka samu a wannan yini ɗin an samu wani dalili da ya rufe sama ko hadari ko an ruwa ko duhu ko wani abu da ya sa ba dole ne a iya ganin wata ba to waye garin mu wannan ranar shi ake kira yau mushakki amma idan gari lafiyar sa kalau ne daren 29 to waye garin malamai ba sa kiransa yau mushirki to wannan ranar ne muke magana a kai in mutum ya yi azumi da nufin in ya tabbata ramadan to falillahi alhamd in bai tabbata ba to ya yi to abin da zai yi kenan ya kada bakinsa ya ci gaba da kamewa amma idan yake kame bakinsa yana sane da cewa haramun ne a kansa ya sha ruwa a ramadan ba tawili ne ba yana tunanin to tun da bai zama ramadan ba kenan zan iya ci abinci na idan yana sane da wannan hukuncin sannan ya je ya sha to wanda ana kiran shi muntahiku hurmati shahab wanda ya kece alfarman wata don haka wannan mutumin banda kawai raba azumin wannan ranar to sai kuma ya yi kafara sai yayi kafara abinda yasa aka gaya masa wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi a ranar shakku sai ga waɗansu 'yan kaɗan daga cikin mutane kamar yadda malamin zai bayani a nan yake cewa wasima yau ku shakki littatawu'i wallazri in sadafa wata tabu'i na da shiyafin wa alaihi ya ƙubi yawman walau yau yawmal fardi yake cewa wasima yawmu shirki ya halatta a yi azumi ranar shakku shi da ranar da na yi bayaninsa amma wani irin azumi azumi littatawuri ga azumin tatawuri ga mutumin da ya saba yana yin azumin tatawuri ma'anansa mutumin da yake yin azumin litinin ko alhamis ko ƙarshen wata sai ya zo ya dace cewa ranar azumin nan nasa da ya saba ya zanto yau mu shakki to wannan zai yi azumi a matsayin azumin sa na nafala da ya samu shi wannan hani din bai shafe shi ba hani din ya zo ne a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم أنا حديث لي وأن بخاري مسلم سكر ويدوشي أما بينا جوا كان أيامكو يجباك رمضان بأذن من بيكو قوانا بيو سيدي متمن بيكي لولا أذني وأن يسابا ينا ينسى to babu damuwa shi yana iya yin wannan azumin nasa a wannan ranar haka nan hadisi amma cikin sai muslim sula shi mana bukari da muslim sula yake cewa muna zaune tare da ammar ibn yasir sai aka kawo masa naman akuya ko naman rago ko turkiya an fara ci wato a ranar shakku kenan sai waɗansu mutane suka ya gefe alamar su ba su ci ba ya ma'ana sura azumi kenan sai sai amma ne cewa ban saba hadha yau faqad asa a qasim sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya azumin wannan rana to ya saba ma baban qasim yana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa malaman malikiya suke ɗaukan wannan azumin asalin hukuncinsa shine makaruhi ne sai dai ga waɗannan mutane da aka yi togaciya kun ga wannan hadisin ya faɗi yanayi guda wanda a nan sai zanto dalili na abubuwa guda biyu na farko shine wanda ya saba da tabawuhi wannan zali sai ce kuma ga wanda yake Ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nazara an yuti Allah falyuti'hu duk wanda ya yayi bakace cewa zai wa Allah biyayya to yi kenan mutum yayi bakace cewa idan wani nashi matafi ya dawo to waya garin ranar zai ma Allah azumi sai ya zo ya dace da cewa ranar shakku ne ko a'a idan wani bukatarsa da yake nima a wajen Allah madaukin sarki ya tabbata to waye garin zai yi azumi ko ya ayyana wannan sura ne ko cewa ya yi bakance cewa zai yi azumi to idan wannan ya dace da ranar shakku to shi babu laifi zai iya yi. shi ne ma'anar in fadafa in ya dace wata tabu'i haka nan mutumin da al'adarsa shi ne ya jeranta azumi wannan al'adarsa ne ko a ramadan ko a wajen ramadan yakan ɗauka azumi ko a farkon wata ko a tsakiyar wata ko a ƙarshe ya yi azumi guda biyar ko guda uku in haka yake yi to sai ya zanto ya dace da wannan ranar to shi ba makaruhi bane wurinsa ba haram bane ya azumi a ranar shakku ya fi amma fa ba zai yi mutum ya yi domin ishtiyafi ba malamai suna cewa ishtiyafi shine alqiyamu bil fi'li li ajli ihtimal al أو الترك لأجل احتمال التحريم وتني وانا أيكي saboda tana iya ya zanto wajibi ko ya bar wani aiki saboda yana tunanin yana iya zantowa haramun to babu ihtiyafi a wannan saboda ga nasi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yi ba sai ce amma in mutum yayi wannan wa alaihi yaqdi yawman walau sadafa yawm al-fard in mutum ya yarda yayi wannan to dole zai maimaita azumin wannan rama din ko da ko ya dace cewa wannan ranar ramadan ne ma'ana ba za a kula da shi a matsayin ramadan ba kamar da muka yi bayani a gaba za mu tsaya a nan in allah ya kai mu waye gari sai mu ci gaba ku bibiye mu a irin wannan lokaci da fatan allah madaukin sarki ya ganar da mu ya kuma ba mu lada kuma ya amsa azumin mu ya saba ba cikin za a ‘yanta su daga wuta a wannan wata amin wa sallallahu ala muhammadin wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh